الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار Allah shi ne wanda ya ƙirƙiri sammai da ƙasai ba tare da wani samfurin da ya gabata ba, kuma ya saukar da ruwa daga sama, ya tsirar da dangogin kayan marmari da wannan ruwan da aka saukar gare ku, ya ku mutane. Allah ya hore muku da jiragen ruwa suna gudana akan ruwan teku da ikonsa, kuma ya hore muku ƙoramu don ku sha daga gare su, ku shayar da dabbobinku da shuke-shukenku.